karaka jam'o abin nan dafo shajar samuri ila shahasin liya amala mayar zamuhu min sakai abin da ake ce ma saka wato jinga da shayarwa kana da gona sai ka yi jinga da wani don ya rika shayar da ita ruwa shi ake ce ma a saka warfararsu kuma Abin abinda ake ce ma al'abin na ana ce al'harasu ana ce al'harisu shi ko kwatanta dabino in mutum na da gonar dabino gonar ba ta ƙosa ba amma ta yi kusa ƙosawa sai a yi kirdado al'harasu ko al'harisu kirdado shi kuma kirdado waɗanda duka biyu sun halitta ya halitta a yi janga shayarwa ka yi janga da mutum ya shayar ma da gonar ka ruwa shi ka ba ta ruwa amma dai abinda a mazaman malikiya in zai ba ta ruwa kuma duk wani abu da zai tuɗo na ganyen haƙi kunnuwa haƙi wanda zai daɗe hanyar ruwa inda aka zuba ruwan su kai ga shuka to wannan mutum ne shi ka yi kai kai da gona da shuka kada komi amma shi ko mai ban ruwa shi ka ban ruwa kuma hanyar nan ta ruwa shi ka gyaran ta duk abin da ya fi cikin da shi ka gyara ta ruwa su kai ga shirka da kyau to irin wannan kuma shi ma ya halitta an ibn umar radiyallahu anhu ma amalan nabi kala abdullah bin umar radiyallahu anhu ma ya ce amalan nabi sallallahu alaihi wasallam khaybara manzo Allah ya mu'amala da mutanen khaybara bi shadarin ma ya kharuju minha sai gyaran gona amma duk abin da ya fito daga gonar me an ka girba cikin gonar ya ɗauki rabi su su ɗauki rabi min tamarin na dabino auzar in ko kayan noma shinkawa masara dawa tonka da albasa duka dai zar'in abin da duk an ka shuka to annabi adda rabi su adda rabi fakana yodi azwajahu kulla sanatin annabi ya kasance yana ba mata ne kowace shekara me ata wuce wato a me ata wuce wato buhu 100 kowace mata abincin shekara guda annabi ka bata buhu 100 so aka bata kamani na min tamri wato buhu tamanin na dabino ne wa ishirina min sha'ir buhu tamanin na alkama a buhu ishirin na alkama to haka dai wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka wannan mu'amala da masu yi aikin gona kai in aka kai kaka kuma kun ga wanda yaka kastafa abin da yaka nomawa a duk wani mutum mai hankali duk mai hankali abincin iyali ne yana gaba gare shi in mai hankali na abincin iyali ne yana gaba gare shi to da annabi ya kai kaka abu na harko da ya kai wato yi a zuwa jahu kulla sanatin yana ba iyali ne kowace shekara wato abincin kowace shekara mai ata wutsin buhu ɗari ita mace in za a bata abinci ba a ba ta wanda ka isarta in akwai sarari in an san buhu guda na isarta to buhu ɗari aka bata in akwai sarari amma ba a bata wanda ka isarta ɗaya tsaya nan mace ba a yi mata haka mace ya girma ta in ka ji mutum na haɗa da mace wallahi ko kun cika wani abinci Cho! wallahi ni maganin ku na ba sai kun ganai ba to wannan ba namijin kwarai na ba namijin kwarai kam kun gawa da annabi kai din da haka yake falamma waliya umaru to da annabi yayi wafati umar ya zama amiru wa kasama khaybara a sai ya raba gona khaybara abin da ga abin nan azwajan nabi sallallahu alaihi baina baina azwajan nabi tsakanin mata annabi sallallahu alaihi wasallam to khayyar azwajan nabi sai yabba mata annabi zabi sallallahu alaihi wasallam baina al'ad wal ma'i wa baina al'awsaqi kullu amin yace su zabi guda tsakanin abin nan gona da ruwa da kuma tsakanin shayarwa kowace shekara ni sun ka zaɓa wa mini wannan man ikhtiyar al'adda cikinsu su a kowace ta zaɓe a bata gona wal ma'a da ruwa kuma wa mini wannan man ikhtiyar al'autar cikinsu a akwai wadda ta zaɓi shayarwa kulla amin kowace shekara Faka na aisha wa Hamsa da aisha da Hamsa mimman ikhtiyar ta al'adda suna cikin wanda sun ka zaɓi ƙasa wal ma'a da ruwa yace fa nabi sallallahu alaihi wasallam isa amala da yahuda annabi ya ba yahudawa aiki ala ardi akan kasar su don gonar can take kasar yahudawa can su an kai da yaki gonakin sun ka zama ganima to zaman su ganima akwai rabon annabi ciki to na shi rabo shi na aka noma wato ba da fatiha bayan an ci kasar ya yi ma'amala da su benesu ma ya faru minha su ɗauki rabin abinda aka girba wanda ya fito daga gona minar tamri na dabino wa zar'i da shibka fabi mazara'a abin nan fahiya mazara'a wannan shi aka ce mazara'a wato sha'anin eh, noma bishadari wato abin eh, a mutum ya yi noma da shaɗari da rabi wato ya yi ɗauki rabin abin da aka samu ta bai hatin ne masakati kun ga wannan da ya wato wannan mazara a ta biyo masakati wato jinga shayarwa abin nan shayarwa kawai to wannan mazara a ta kunshi har da shayarwa wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam khairu quta ahlihi min hadha annabi ya kasance yana aje abinci iyali ne daga wannan gona falamma Walla umaru radiyallahu anhu lokacin da umar ya jidanci wannan abin da na. wata zakara kaulan nabi sallallahu alaihi wasallam fi marad kuma ya tuna da magana annabi cikin rashin laya dai cewa la yashmiu fi al arabi dinani addini biyu ba su haduwa cikin jazirar larabawa addinin musulunci da na kafirci ba shi hoyewa to ajala al yahuda min khaybar sai umar ya kore yahuda daga khaybara don khaybara cikin jaziratul arab take sai umar ya kore yahuda daga nan wa qasamaha kama qala allah ta'ala sai raba gona kama wanda allah ya ce ma afa allah ala rasuli min ahli qura walillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa min sabil Allah ya ce duk abinda Allah ya kawo ga manzon Allah ba tare da an yaki ba kamar wadda kun san kai bara yadda an kace kai bara to duk abin da Allah ya kawo ga manzon Allah min ahli qura daga manyan alƙaryu to a kasa shi kamar haka falillahi Allah adda kashi guda walil rasuli manzo adda kashi guda wala qurba yan uwan manzo adda kashi guda wala yatama marayen duniya su adda kashi guda wal masakin miskine su adda kashi guda wa min sabili matawa su adda kashi guda wa khayyara ummahatil mu'minina fi samai fi samihinna sai yabba mata annabi zabi nasu wato abin nan wanda za a ba su nasu don sun shiga cikin ba, to nasu rabo ya za a yi da shi wa nazala abin nan wa nazala ala abin na ragabata hinna sai ya sauka ga kwaɗayin su kowa ya ce da ya kaso da nashi rabu sai an kai mai haka kun ga manzon Allah kenan yadda yaka kulawa da abincin gida nai don dattijo mai hankali nama ba gaba na yake ba kihi ba gaba na yake ba manja da man gyada da magi duk ba gaba ne suke ba sai masara ta samu tabon sai masara ta samu amma mahaukaci shi ka ce Allah ya faɗa nama na kai ya samu kuɗi ya sai nama a can ya gobe a yini da yunwa mahaukaci kenan iya ne su ta wani wuri su ta ɗauka ido kwana biyu a ce gida ne yunwa gare bai iya ci da mata nan ya toshi ta bakar zuciya kuma haka nan nan shi ta bakar zuciya haka nan na wai an ce mai mayin wuci shi wa kake mayin wuci wa kake a wani ya tuwe suke malam Allah ka musu magana su bace mai katon Ni ce an kai ya hada ni ce ko ni na ce katon manza malam to a kai ka goyon ba su na goyon ba su to ko ni na ce katon manza ba ka yi ba su abinci ka san sannan kace ba a ce maka katon manza katon manza ka ce ma ku togo ku togo ku togo eh. kun san abin da mata sun yi kowa ya sunan nan Kotogo man manza duk gaji ana ce ma namiji kotogo bai ci da mata ta yabe ya a to don ka sai mata nama ta ce ya yau gobe ta yi da yawa mi an ka yi an ka fi wurin doka ido lalle kotogo gu kake Allah ya gafarta mana wannan hadisi rawahu al-arba ko samu abinci ka samu kuɗi cikin ku ya sai ma mata na abinci ta kwan in an ka samu wani abin sai a in ba a samu ba dai akwai abinci a ɗebo shi sai a ci tun da shi dai abinci ba a iya zama ba a ci shi ba babu wanda ka iya zama bai ci abinci ba Allah ya gafarta mana wa qalatil ansaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam ansaru mutanen madina sun ce wa annabi sun bayyana wa bayyana na annabi ka raba da binon haibara tsakaninmu da ‘yan omu ƙalala ya ce yin haka nan faƙalu suka ce abin nan faƙalu ta almatu abin nan almu'una su isan muna ga wahala aiki wato ka ba su wato su isan muna ga wahala aiki raba ka ba su su yi mana aiki wahala aiki su ɗauke mana su yi aiki maraba abin da aka samu wato takafuna al-mauna ku isan muna ga wahala aiki wani shirku kom fi samara mai tarayya da ku ga ɗiyan itace in an ka kai kaka ku ka aiki ku isan muna ga wahala aiki ya kai kaka mai tarayya da ku ga ɗiyan itace me kun ka ce kalu ina. wa da ana suka ce mun ji ko mun yi da'a shi kenan sai an ka ba su gonaki su ka aiki amma in kaka ta kai mu biyu adda mu da adda gonaki mu biyu adda daidai wa daidai aka raba a wannan musakati ya halitta a ke rawahu al-bukhari wa an jabir radiyallahu anhu qala afa Allahu ala rasulihi khaybara Allah ya kawo mu annabi Khaibara kuma fa aqarrahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tabbatar da mutanen Khaibara da noman gonakin kama kan kama wanda suke yace ga gonakin nan gare su waja'alaha bainana bainahu wa bainahu ya sanya gonar ta zama tsakani ne da su su adda noma abincin da aka samu su biyu karabawa fa ba sai ibn rawaha sai ya aika ibn rawaha fakarataha alaihi sai ya kirda don ta gare su don ha Allah na ai an ka bari kaka ta cika duka gonar da ka buhu ɗari suna maishe ta buhu tamanin to da ya fara ja sai annabi ya aika da mai kirdado sai a ce a dibe ta ya san dabino ya ce wannan gona tana buhu ɗari to sai a rubuta buhu ɗari in kaka ta yi sun kawo buhu tis'in da sun ɗauke biyar to in an ka to rabu za a ɗige cikin nasu to shi annabi yana aika ibn rawaha makarata dan yayi kirda don gona a kaddar ko buhu na wata kai dan in ba haka nan an kai makin Allah na suna yaudara yahudawa ne wa bi riwayatin kharasaha ibn rawaha a ibn rawaha yayi kirda don ta Arba'ina alfa hussein a buhu dubu arba'in gona annabi arba'ina alfa wutsin buhu dubu arba'in gona annabi waka yarahun ya ba su zaɓi ba aka zo a samara wa alaihin ishiruna alfa wutsin sai ya ba su zaɓi ne ko kaso sun kace sun zaɓi a raba haƙƙin da su buhu dubu arba'in sai an ka ba su ishiruna alfa wutsin buhu dubu ishirin shi ko annabi ya ɗauki dubu ashirin. kun ga daidai wa daida shi aka ce ma mutakati ko yanzu kana da gona wadda a yarda in wani ma'aikaci ya fito yana bukata kuna iya haka nan na gaida shi illa dai da kaji kaka ta yi kusa ka bi don masana da sai su diba ka a yi ɗibar dare mutane ba gaskiya gare su ba wani na iya ɗibar dare wani kuma ta waye ka yi abi a yi guda guda kama busu guda wanda adda in kana wanda adda ɗaya hamsin sai a ɗiba ishirin a bat talatin da sa'in ka taho sai a yi tabi gaba gare ka ka gani wanda an ka tabe da daddare an gudu da su to shi yasa don gudun irin wannan da da sun matso sun fara alama kotawa sai annabi ya aiko mai kirdado sai a yi kirdado a ce to buhu dubu arba'in gonar da shi kenan to yanzu an ka to an kawo na ba su kai dubu arba'in ba ko sun ka rage cikin masu noma nasu na ya rage don su sun kaɗi bai kenan wato mai gidan ma akwai hikima gare shi in dai ka kware ya abin nan kyale kana yayi amma akwai hikima gare shi rawahu abu dawuda wallahu a'lam wannan ƙarshen wannan babi kenan sai abin da abin nan alkalbu lil harasa wal bakaru lil harfi wato ya halitta a sai kare don ya gadi ya gadin gona irin yan kwayan gada ka zuwa daddare suna ɗiba da shinkawa mutane sai a saka mata karne ciki sai mutum ya ta yi a sai ya to yana ɗiba sai ya ji an kan mutum ya sai to ya halitta mutum ya aje karnai lil harasa kuma wal bakar lil harfi ya halitta mutum ya sai sani ya don noma amma in ba don wani aiki muhimmi ba to ba a aje kari in ba da aiki muhimmi ba ba a ji kare ladan mutum ka ragewa kullum ta ibada ta yi kare ce ibada gare ko aje kare in ba mai ibada na ai sa, ai da waya ko ga mutum ya aje kare kuma ya yi kuɗi da waya duk masu kare na yan kun gane su wata za ku gansa mai yawa matalauta saboda zunubi ya ka kwasowa zunubi bai da iyaka to waɗanga masu kuɗi da kuma ga suna aje su wuri suke sai in lokaci ya yi dare ya yi lokacin shiga kwana kowa ya shiga tolar ɗinsu cikin ɗaki yake sai a sake su tsakiyar gida ba su zuwa koyana bale su cuce wani wasansu sun san ɗiyan masu gida don yana cikin keji yara na yawo yana ganin su yaran gida yana ganin su suna yana cikin keji amma yana ganin su amma ba a saki ne ko cikin gidan ba a saki ne da rana kuma wayannan karnai mallamai na eh saboda ya san wanda yake kama barawo bai cizo bai cizon barawo amma yana ba shi kashi sosai yana ba barawo kashi sosai yaka ba shi kashi in ma ba a yi saurin an saba in barawo ya ja da ya kammai bai yi tsaye shiru ba in ya ja idan ya samu ya ɓarawon nan cira kama ɗaya ka yana buga a ƙasa yana cira yana buga a ƙasa sai ya ga ya gala-gala sannan ya cije inda ya riƙe bai cizon mutum ya san magaggama wando inda ko ya cira mutum bai ke ciya nan ya ka kama amma shi tsare yake koyo shi illa dai wahalar da aka yi shi hanjin rago kullum yana cewa hanjin rago guda shi a wahala ce hmm. to irin wannan bai da laifi kamar da za ku jiya ana bi huraira radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam kan abu huraira ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man na kalba duk wanda ya aje kai laysa bi kalbi saidin ba karen harauta ba karen harauta shi ko daure yake cikin gida ba a saki ne sai an tashi zuwa harauta in an tashi zuwa harauta ba a saki ne rike ake da shi sai a shiga daji da an gana ma ana so ya kama sai a bayyane ya ga wuya ne sai a gwada mai nama gashi can ka kamo shi sai a sakai to in kana abi ne sai ka bi shi in baka abi a nan wurin nan da kake bari sai ka yi tsayina in ya kamo zai biyo hanya ya dawo har ya taho da na ya kawo ma sai ka ansa to koya mai akai shi karan warauta ba irin waɗanda biyara masu warauta karan su ba karan warauta na ba karan shigartaka ina ya koyon warauta wanda ka sai eh, ya yi warauta ma in an kai za, ya canye rabi ya kare bi idan eh, bai san wanda aka yi ba bai san wanda aka warauta ba eh yawan zuwa haka din mutane su kame ko to kaga duniya wannan ba kannan warauta na ba kannan yana na ce amana duk wanda ya aje su talauci bai rabuwa da shi kuma in kana so ka ga matalauci ta wa'anda mai wanda ya aje kai in dai haka ya ka saki kare da kuwa gani can amana gare shi yanzu ko kwanon kai iske hoyon lasa in ka to kake abinci wani ciwo kan magani zunubi na ga mai shiwa amma in yana yi tsare abi ne ya kai shi makaranta a koya mai wa da aka farauta ya kai shi makaranta ya yi karatu in yayi karatu an ka bashi certificate ya iya ya ci jarabawa sai ya kama abinai shi aji sai shi kawo abinai shi aji wanda duk shi ka son shi yi sai ya tambaya da mi da mi kun ka koya mai duk abin da an ka koya mai ya iya kare na da rikon karantarwa ina muku wannan bayani abokina ya yi gida sakwato daji kuma tun lokacin ba yanzu ba sannan akwai ɗan natsuwa daji ya yi shi don babu gidan kowa kusa da gida kuma yana da kare guda biyu cikin gida ne sai da daddare mata ne ka sake ya hau jirgi ya gida. yana can barayi sun kaji bene sai sun ka shiga gidan ba ko kowane kare guda barawo guda ya kama ba duka barayin sun ka kame kuma sun ba su kashi sosai ga bindiga amma kamin su halaba barawo kare boye yake inda dare ya shiga an kasa kai, boyewa ya kai shi yana ganin kai baka gani ne eh. malam sun ka kame barayin nan duka sun ka ba su kashi sosai sannan abin nan uwar gidan ta kiri kwamishinan 'yan sanda sai ya turo 'yan sanda sun ka taho sai an ka kama barai sai ya ce a ƙara musu nama suka na a ƙara musu nama hmm, sun yi aiki ba ka ganin su inda an shirya su ba ka ganin su an kashi gocin gida amma da ka shigo suna ganin ka ba su kwana da dare ya yi ba su kwana sai tsayi to irin wannan kaɗi da na farauta wanda an ka koya mafarauta kamar da yake cikin risala ana gane karen farauta wanda ya an ce mai sheƙa kamo abincin sai ya sai yana sheƙa an ce dawo sai ya tursa shi sai shi kwana ya dawo ya ce to in an ka ga karatun da aka koya mai ya iya a ce sheƙa kamu yana sheƙa a ce dawo kuma ya ci birki ya dawo an kashe to ya gane karatu yanzu ya zama malami to wanda da ya aje kare in ba karen farauta irin wannan da ya sha karatu ba wala ma shi yatin ba karen kiwo ba akwai shi ko wanda koya mai kiwon shanu da ya kai in sa ya ta waye sai a saka mai shanu ya kora su wanda zai ke hanya sai shi ya bita ya yi mata haushi ya koro ta sai ta dawo ga hanya in mareci ya yi la'asar ta yi lokacin dawowa yi sai ya sako su gaba yana ta yi yana bin su da ya tsince wata ta suke hanya zuwa gonar mutane sai ya baro bayan nan ya sheko ya kore ta sai ta dawo ga hanya sai ya koma baya kuma wala ardin ko ko wanda ya rike kare ba na gadin gona ba shi ko na gadi bai bari kowa shiga gonan kowa bai shiga gonan nan in ba mai gida yace shigo ba shi ko gona ya kawo ko dare da rana bai bari akwai ya ta shiga bai bari ya ta shiga bai bari mutum ya shiga to wanda duk ya aje kare wanda bai cikin karnan da wa inna yanqusu min min ajrihi qirada ni kullu yawmin kullun ƙiraɗi biyu ka ragewa ga lada sai to ƙiraɗi biyu mutum nawa na ka yi aikin rabin ƙiraɗi ga yini yanzu rabin ƙiraɗi balle a ɗibi lada ƙiraɗi biyu cikin dukiya ce cikin lada sai ko rabin ƙiraɗi mutum nawa na ka iya rabin ƙiraɗi ga yini yanzu sai guda guda to wanda ya aji na irin waɗanga ina magana ƙiraɗi sai dai aiki tara mai zunubi babu ladar da za a ɗiba sai dai ta tara mai zalimi shi yasa ku gani masu irin wa'annan za ku ko ina ka gane su talauci ya musu yawa rawahu muslim war bukhari wa labadu bukhari man amsaka kalban duk wanda ya aje kare fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi iradun kowane yini iradi guda na ragewa cikin cikin ibada tai illa kalba ganamin sai dai ka da ka gadin tumaki au harcin ko wanda ka gadin gona au saidin ko wanda an na farauta wa anhu radiyallahu anhu daga dai mala abu hurairah hayyin radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi sallam kala daga annabi ya ce bainama rajulun rakibun ala baqaratin girshi wani mutum na taya bisa saniya ba a hawan saniya abin da kun kaga ana mata yanzu a loda mata kaya mutane su hau har da kan amarya aka zuwa da ita da cin kasuwa to ba a wasa ne haka na akwai shari'a wani mutum haka kawai ya hau saniya wani bajininsa a gare kato kawai sai ya hau shi kamar ya hau jaki iltafata ilaihi sai ta wayo gare ta daga kai ta dibe shi ta gabanta wa gala ta ce lam ukhlaq li hadha ba dan wannan an kanice ni ba ba halittan don a hau ni ba khalaqtu lil harasa an halicce ni ne don noma noma kan ya halitta a noma da ita kala amantu bihi ana wa abubakar tana faɗin haka nan ita ita saniyar tana faɗin haka nan sai mutumin mutumin ya sanar da annabi wannan magana kala amanta bi annabi yace na yi imani da wannan ana wa abubakar da ni da abubakar wa umar don mun yi imani da wannan wa akaza zibu shatan wata rana kirkeci ko kura ta kama wata akuya fata bi a har rai sai mai mai kiwon awakin sai ya bita ya anso akuya tai sai kura ta yi tsayi wa qala lahu dhibu sai kura ta ce mai in ka hana min ci yanzu mallaha yawma sabui wa zai hana min ta ranar ranar dabbobi yawma la ra'iya la ranar da babu mai kiwo ga ban da ni ni dai ka kiwo ran wa ka hana min abin da daga dama qala sai annabi ya ce ma ya ce ma kura amantu bi maganan nan da ke faɗi na imani da ita ana wa abubakarin wa umaru da ni da abubakar da umar duk mun imani da wannan akwai wannan rana kun ga dai annabi na cewa da ni da abubakar da umar duk mun imani don su a mayan abokai ne kala abu salma abu salma ya ce wa ma yau ma izin wato a cikin mutane filƙaumi suna nan a wannan lokaci filƙaumi cikin mutane sai ce da ni da abubakar da umar mun imani da wannan da ni da abubakar da umar suna cikin mutane ya ce mun yi imani da wannan a faddebu kaza shatar kura ta kama akwai wa farra sai ya gudu shi kura fata bai ahu ra'i sai mai kiwo ya bi shi fanta za a haminu ya kwace akwai nan daga kura fakalar debu sai kura ta ce a kasta hamin ne a yau ka aishe ta gare ni wa man yahfazuha yawma la ra'iya laha illa ana wa zai iya kiyaye awakin garar da babu mai kiwo sai ni kun ga wannan ya nuna ranar kiyama kenan ran da ba mai kiwo sai ni wa zai hana ta yawma tunsharu abin na yawma tanshiru fitan ranar da fitina take abin nan wasuwa, wata umman nasa ta game mutane wata turakul mashiya a bar awaki wahada su ita kadai a bar awaki su kadai wannan magana da kura ta fada fa ajiban nasu min kalamin zai sai mutane sun kai mamaki kura na magana kai wanga ba kura ta ba fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajaba fi zalik annabi yace babu mamaki a cikin wannan falqadiru ala indaqil insan wanda adda iko ya sa mutum shi magana qadirun ala indaqil hayawan yana da iko ya sa dabbobi ta yi magana amantu bi hadha ni na imani da wannan magana ta ciki, ta kura ana wa sahibani wa sahibaya da ni da abokaina wa kana ga ibaini lokacin abubakar da umar ba su nan suna can cikin jama'a annabi ya ya ce ko su sun yi imani da wannan Kunga wa fihi tanwihin bi mazidi abin na fadale ma cikin su akwai karin bayani da karin falala Abubakar da Umar radiyallahu anhu ma ba su kone yace abin da yayi imani da shi sun yi imani da shi ko ba su sani ba annabi ya yarda da ba sun yarda da shi kun ga wannan da ce mai kyau daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wa'anga abokai nashi wallahu a'ala wa to sai wad'ul jawa'ih wato tura ja'iha abinda aka ce ma ja'iha mutun wato mutun na lalura ta samai ta sai da gona ne na mangwaro misali ko kuma dai wani ɗiyan ice ko da bine ko menene amma ba a sai su a sai ya fara kosawa amma bai nuna ba to sai lalura ta samai sai sai suwa ma kamin ya yi da kosa sai Allah ya kaɗo wata ya tuna da rai don na kasa mahiyawa ciki nake to in an sai shi matsayin buhu goma masiban nan ta canye buhu uku tabbab buhu bakwai to babu wad iljawa'i babin bayanin a turi wannan masibar ja'iha din nan da ta faru saboda haka sai a dawo daga buhu goma da an ka sayi sai a dawo buhu bakwai tunda musibar ta bata buhu uku sai a dawo ga buhu bakwai din wayanda an ka abin nan an ka samu an abi سيد الخدري radiyallahu الله عنه usiba rajul fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi tamari وسلم Allah ya samar da wani mutum musiba ga itace ibta'aha wanda ya sayi sura kasura dainu sai ba shi ne yayi yawa ko sa akwai na a mutumin nan suna ne Mu'adh bin Jabal ya sai dabino an sai suwa mashi sai ja'iha ta samu gonar ta halaka ta duka sai wani yace zai mutunta shi sai yace zan taimaka ma bari ka tawo ka sai ta gona in ka girbe sai ka samu riba sai ka biya wancan bashi ni kuma ka biya ni an kai haka ne, ya sayi ita ma ta ƙone wani ya ce ta wa'in sai su ma ya sayi shi ma ta ƙone kun san dukiya in an ka kai lokacin da mutum dukiya sai za ta ƙare ba a sai da kaya komi ka sai su a ƙasa yi komi ka sai su a ƙasa yi malam sai da aka yi mutumin nan daɗa faka sura da ba shi ne ya yi yawa annabi ya san ba ɓanna ya yi ba jarabawa ce wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta saddako alaihi manzan Allah ya ce ku ba shi sadaka ta saddako alaihi ku ba shi sadaka ba ta saddaka na sun alaihi wasu mutane sun ka ba shi sadaka sai dai walan ya bulugu zalika wafa a daini sadakar da sun ka samu sadakar da ya samu ba ta iya biyan bashin da aka bi nake wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce li ma yi ga masu bi ne bashi in kun yarda ku zo ma wajattu yanzu dai shi kun gare dai ba banna kudin ku yayi ba eh mun gani to kuma kun kawo min ƙara kun ce sai an biya ku to ga abin da ya samu ku an shi abin da ya samu ku zuma wajatun ku an sha abin da kun ka samu wa laysa lakum illa zalika ba ku kuma bini ko dari banda wannan in kun yadda dukiya sai sai shi aka ce mai tablis ya zo so to yadda aka yi kenan yace ba ku da wani kan nan gaba wani ya ganshi da wani kaya hito zuwa zuwa kane a'a in dai kun yadda a kai da kaya nai a ba ku kuɗi to za a yi amma hawa ne salakun illa zalika ba ku da wani abin da wannan yanzu ka amai sai maciyaci da da kowa mai naira dubu wani ya samu naira uku wani ya samu naira hudu wani ya samu biyar haka dai an karar ba dukiya sai kowa ya samu wani fito kowa ya ce ba ku da komi sai illa ma wajattu zu ma wajattu wale salakun illa zalika, ba ku da wani abu ban da wannan to inda duk mutum ya fara cikin masiba irin wannan to yadda aka kenan ba a ba a yin kama wadda aka yanzu a duk rangama ta da an ka sani aka hada alkali bai rabawa sai ya ce a ba da sanarwa don masu bi ne ba shi rana kaza za a yi hukunci sai su ta tahowa ana rubutawa sai bayan an gama a sa lokaci a ce a ƙara sanarwa lokaci kowa bai tawo ya ce gani yana bi ne ba sai a sake sa lokaci na uku kowa bai taho ba to an gane su kenan sai alkali ya tambaye su kun yadda nan mun yadda to sai a bincika duk inda aka sai yana da rangama da abokan arziki waɗanda sun ka taimaka mai kama waɗanda da kuma ga abokan arziki na annabi ya ce su taimaka sun ka taimaka to in an ka gama rangama ta abokan arziki kuma sun ka kawo nasu gudunmawa duk an ka haɗa to dada sai kowa alƙali ya ga wane naira dubu gare ka kaza za ka samu wane ɗari bakwai gare ka kaza za ka samu ba mai samun kuɗi ne duka don babu su to kowa sai a ɗan hannunta mai wani abu kowa ya ɗan samu wani abu ya ce to ya haɗa musu wani sadakon illa zalika don nan gaba kakku ji don wani karewa ya yanzu amma nan gaba Allah mai alƙawari zai tasauki kan nan gaba ka ga ya tashi ka ce ina ko bi ne kuɗi naira dubu naira uku an ka bani to naira uku da nasu su an naka ba ka bi ne ko ɗari ko sisi ba ka bi ne to wannan shari'a musulunci kenan haka nan mai gida ya yi wannan shari'ar an jabirin radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam kala law bi'ta min ka samaran annabi ya ce ba a sai da ɗiyan itace ga mutum sai sun ƙosa to da a ƙaddara ka sai suwa mai ba su ƙosa ba ba a fa ja'i hatun sai masiba ta zo ta samu gona ta halaka ta duka fala yahillu laka an zamin minhu Ba baya halitta ka an shi wani abu gare bima ta'khudhu mala akhika bi gaira haƙƙin, dan me za ka an shi dukiya dan wanka babu haƙƙi saboda haka sai sun ƙosa aka sai suwa kuma in sun ƙosa kamin ya ɗebe ba jinkiri ya yi ba ƙosa wata ya jira sai masiba ta same ta buhu goma na an ka sayi ko da an ka ɗebe sai an ka ɗebe buhu bakwai to su zai biya buhu bakwai su zai biya an kada jayiha wannan masiba da ta faru ba wanda ya sayar da ita ba mai gona da ita rawahu ma muslim wa abu daud wallahu a'lam to nan za mu kwana da wannan darasi insha Allah kun ga inda a ci yanzu irin haka nan na aka shari'a da abubuwan na dan da dama dama amma alƙali a kai shi mutum ko ya ce a sai da gona sai a sai da gida ne kuma sannan nan gaba in ya koma samun kuɗi wani ya toce ina bi ne ba shi gaskiya ba daidai na ba a yi guda dai a mai sai maciyaci rana guda in ya koma in Allah ya shi mai arziki ya tashi shi ke amma a ce ya ci gaba da zama maciyaci biya samu wasu ce eh, ai ah, mun na yi kamun. ka kama ni ka kama haram ka kama haram Allah ya gafarta mana to sai mu yi wa mai gidanmu masalati a tazza masu kwana a tazza masu kwana sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam bilhu ajil ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الصحة والعفه وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم بك ننزل حوائجنا وإن كسر رأينا ودوب علمنا وعملنا ابتكرنا إلى رحمتي ابتكرنا إلى رحمتي ابتكرنا إلى رحمتي ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور اغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا الدنيا وأخرى واشفنا من كل داء وسقم واحفظنا من جميع الجهات يا رب العالمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا طريق المستسرحين يا جهات المستجيب يا كاشف السوء ya arhamar rahimina ya mujiba da'awatul muttari ya ilaha alalamin ahsana kibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azab al akhirah wa qad fi qulubina raja'at wa qad raja'ana amman siwa hatta la narju ahadan ghayra allahumma ma da'afa an quwwatuna wa qasara an ilmuna wa lan tantahi ilayhi ragabatuna wa lan tablughu mas'alatuna wa ya jira ala al مما عليك أحد من أولين والآخرين من الأكيد وخصنا به يا رب العالمين اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar